Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 28 ga watan Mayun 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Ana sa ran 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dokokin Amurka za su daƙila yin wata doka da ke nema a kafa wani kwamiti da zai yi bincike a kan mummunar tarzomar da aka yi a ginin Majalisar Dokokin ƙasar ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata. Amurka za ta fidda sakamakon wani sabon bincike mai zurfi da manyan hukumomin leƙen asirinta suka gudanar game da asalin annobar coronavirus da ta kashe miliyoyin mutane a faɗin duniya. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi barazanar mai da martani akan duk wani takunkumi da tarayyar turai ta sanya mashi saboda garkama wasu 'yan gwagwarmayar adawa su biyu. Kanun labaran kenan. A cikin rahotanninmu kuma za ku ji cewa kwamitin Majalisar Dattawan Najeriya ya gama jin ra'ayoyin jama'a a wasu jihohin arewa maso yammacin Najeriya game da batun 'yan sandan jihohi. bayan an gama za mu kowa majalisa mu zauna mu da dattijai mu duba wannan ra'ayoyi mu tantance mu dauki wanda aka fi yarda da shi a yau ne kuma ake rantsar da sabon hafsan hafsoshin sojin ƙasa najeriya manjo janar faruk yahya kalubalen da zai fuskanta na yaƙi da 'yan ta'adda a lokacin da ake tunanin cewa wani bangare na 'yan ta'addan ya yi ƙarfi har ma yana yaƙar waɗanda ake gani a baya sun gagari mahukunta. Za kuma a ji yadda masu garkuwa da mutane a jihar Taraba ke ƙara ƙuntata ma jama'a ciki har da wata sabuwar dabarar ƙara kuɗin fansa. abin da suka nema a uwar mu ne a dubu ɗari takwas kuma an ba su shekaran jiya. Suka canja musu ne sun ba ma su mugaye wanda suka ba su damar su kashe mu. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna ɗauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana sa ran 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dokokin Amurka za su dakila yin wata doka da ke neman a kafa wani kwamiti da zai yi bincike a kan mummunar tarzoma da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Ƙasar ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata. Da nufin hana zartar da sakamakon zaben da shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya kayar da Donald Trump. A jiya Alhamis aka sa ran kada kuri'a akan matakin. amma aka samu jinkiri saboda muhawara mai tsawo da aka yi akan wani ƙudiran. Trump ya buƙaci dabban magoya bayansa da suka zo nan birnin Washington yin zanga-zanga da su tashi tsaye wajen kwatar 'yancinsu su sauya kayan da ya sha jim kaɗan kafin fara tarzomar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyar ciki har da wani ɗan sandan gwamnatin tarayya. Ana sa ran 'yan Republican za su yi amfani da wata dabara ta kawo jinkiri ta hanyar yin dogon bayani ko muhawara mai tsawo a majalisar dokokin don dakile kudirin wanda zai sa jam'iyyan biyu su kaddamar da bincike a kan tarzomar. Idan 'yan Republican suka sami yadda suke so, to wannan ne zai zama karan farko da suka yi amfani da wannan dabarar a gwamnatin Biden don hana a yi wata doka. Amurka za ta fidda sakamakon wani sabon bincike mai zurfi da manyan hukumomin leƙen asirin da suka gudanar game da asalin annobar coronavirus da ta kashe miliyoyin mutane a faɗin duniya. Kafin ya shiga jirgin Air Force One don kai wata ziyara garin Cleveland da ke jihar Ohio da kuma yin jawabi a wata kwaleji a jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya faɗawa manema labarai cewa zai wa jama'a sakamakon binciken da aka kwashe kwanaki casa'in ana yi, sai dai idan akwai wani abu da bai sani ba. Biden ya ba da umarni a sake duban binciken a shekaran jiya Laraba, a daidai lokacin da ake ci gaba da yada jita-jitar cewa ta yiwu cutar covid-19 ta fito ne daga wani ɗakin gwaje-gwaje na ƙasar china yayin da fadar white house ta yi alkawarin ƙara samar da bayanai da ke ƙasa biden ya kuma ba cibiyoyin gwaje-gwaje na ƙasa a amurka umarnin su taimaka wajen binciko gano yiwuwar lamarin ya kuma yi kira ga china da ta ba da haɗin kai Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi barazanar mai da martani akan duk wani takunkumi da tarayyar turai ta sanya mashi saboda gargama wasu 'yan gwagwarmayar adawa su biyu bayan da ya sa wani jirgi da suke ciki ya sauka birnin Minsk akan dole a farkon wannan makon. 'Yan sa'o'i kafin wata ganawa da aka shirya yi a birnin Sochi da ke Rasha da shugaban Rasha Vladimir Putin babban abokin hulɗarsa ɗaya kacal a ƙasashen duniya. Shugaban na Belarus ya yi gargaɗin cewa zai bar baƙin haure da miyagun ƙwayoyi su kwarara yammacin ƙasashen Turai. Shugaban ɗan shekara 66 ya ce, "Mu muka hana baƙin haure da miyagun ƙwayoyi shiga yankin, yanzu sai ku cinye su ku kuma kama su da kanku." A wani mataki na nuna goyon baya ga Lukashenko, Rasha ta sha hana bada izini ga wasu jiragen saman fasinjoji na Turai bi ta sararin samaniyarta biyo bayan matakan eu da suka ba jiragen su umarnin canza hanyar su ta yadda za su kaucewa zuwa belarus abin da ya hana gwamnatin belarus samun miliyoyin kudin dala ta hanyar jiragen an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko inda za a ji cewa magabata da sauran 'yan Najeriya a jihohin Arewa maso gabas sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun ƙirƙiro 'yan sandan jihohi. Ciki har da Tanko ya kasai wanda ya ce batun na cike da haɗari. Daga Kaduna ga Isa Lawal Ikara da cikakken rahoto. Alhaji Tanko ya kasai wanda ke gabatar da wannan bukata dab da kammala taron sauran ra'ayoyin al'ummar da ya gudana a jihar Kaduna game da kwaskwarimar kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Ya ce ko da an ƙirƙiro 'yan sandan jiha kawai za su zama karnukan farauta ne na 'yan siyasan da ke mulki a matakin jihar a wannan kasa. Na san haɗarin yin ɗan sanda na jiha ko na ƙaramar hukuma. babban haɗarinsa shine jam'iyyar da take kan gadon karagar mulki duk wanda za a naɗa ya ɗauki 'yan sanda aiki zai zama sai ɗan ko mai goyon bayan wannan jam'iyya zai ɗauka to a ƙarshe za a ƙare ya zama 'yan sandan ba na ƙasa ba ne na jam'iyyar da take mulki. Na biyu na zauna na yi lissafi in za a ɗauki 'yan sanda na jiha kuɗin da za a kashe musu na albashi da allowance da sayan motoci da gina musu ofisoshi da gina musu gida ko haya da sauran abubuwa da suke wajibi ne ga ɗan sanda. Za ka ga kuɗin ya kusa yawan kuɗin da ake kashe wa gwamnatin tarayya ba mu da wannan kuɗi in ma za mu samu wannan kuɗin to zai fi alheri mu ƙara yawan 'yan sandan Najeriya da muke da su za su iya aiwatar da aikin da ake bukata na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasa. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shi ne shugaban 'yan majalisar dattijan da suka gudanar da zaman jin ra'ayoyin al'umma game da kwaskwarimar kundin tsarin mulkin na jihohi hudun da ya gudana a jihar Kaduna. kuma ya ce akwai sauran aiki a gaba. Ra'ayin mutane guda saba'in da bakwai ne suka kawo kuma da damar su mun ji su sai dai wanda ba su iya zuwa bayan sun kawo takardar su. Madu da ba su iya zuwa sun bayani ma takardar su na hannun mu za mu duba mu gani bayan an gama za mu koma majalisa mu zauna mu majalisar dattijai mu duba wannan ra'ayoyi mu tantance mu dauki wanda aka fi yarda da shi sai mu kai shi ga majalisa. Majalisa kuma ta sanat za ta duba Majalisa eh, tarayya ita ma za ta duba shikenan sai mu tabbatar mun yarda da su da majalisa tarayya da sanat sun yarda sai kuma a dauki wannan takardun sai a tura jihohi sai mun samu biyu bisa uku na majalisar jiha na Najeriya sun yi kan wannan. To ko anya majalisar ma za ta iya karkare wannan aiki na fasalta fasalin kundin tsarin mulki a wannan dan takaitaccen lokacin da ake shirin dinkarar zaɓe? tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo dafta yahuza ahmad getsa kenan ita wannan kuskurima wani abu ne da ake cewa wato motsi ya fi laɓewa amma a zahirin gaskiya ga wanda ya san me ake nufi da gyaran kuskurima na dokoki irin halin da kuida da kuma wato rashin kishi da nuna halin ko in kula da kuma wasu abubuwa da suke na son zuciya waɗanda suke shiga cikin al'amura na tsarin gudanar da gwamnati za mu iya cewa wannan dai an yi abin nan ne da ake cewa wato an tauna tsako kuwa don aya ta ji tsoro. Mafi akasarin bukatun da jama'a suka gabatar a wurin wannan taro dai sun karkata ne a kan karfafa ƙananan hukumomi ta hanyar ba su kakken 'yancin gashin kansu. Da maganar 'yan sandan jiha da baiwa sarakuna dama a kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma baiwa mata wasu gurabe na musamman a harkokin siyasar wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. a da Isa. Kada dai a shagala ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A karon farko kasar Jamus ta amince yau Juma'a da cewa ta aikata kisan kare dangi a kasar Namibia a lokacin turawan mulkin mallaka inda Jamus ɗin ta yi alkawarin ba da taimakon kuɗin euro na sama da biliyan ɗaya don tallafawa ayyuka a ƙasar da ke nahiyar Afirka. Namibia ta yi na'am da amincewar Jamus akan ta aikata kisan ƙare dangi a ƙasar da ke kudu maso yammacin Afirka a lokacin mulkin mallaka a ƙarni na ashirin. 'Yan Jamus da suka je ƙasar suka yi mulkin mallaka a Namibia sun kashe dubban 'yan ƙabilar Hereru da Nama a kisan kiyashin da aka yi a shekarun 1904 zuwa 1908 wanda masana tarihi suka yi wa lakabi da kisan ƙari dangi na farko a ƙarni na ashirin abinda ya lalata dangantaka tsakanin namibia da jamus tsawon shekaru yayin da a baya jamus ta amince da cewa hukumomin da suka yi mulkin mallaka sun aikata zalunci ta sha ƙin amincewa ta biya diya ga ƙasar Shugabannin siyasa a kasar Somalia sun amince jiya Alhamis akan tsarin zaben kasar da aka jima da jinkirtawa da fatan kawar da rikicin da ka iya ingiza kasar da ke fama da tashin tashina a yankin gabashin Afirka fadawa tashin hankalin siyasa. Yarjejeniyar da Prime Minister Mohammed Hussein Roble da shugabannin yankunan jihohi biyar suka rattabawa hannu. ta shimfiɗa hanyar da za ta kai ga yin zaben 'yan majalisar dokoki wacce za ta fara aiki cikin kwanaki sittin. da yake jawabi a lokacin bikin sanya hana bayan kwanaki hudu ana tattaunawa a birnin mogadishu prime minister ya ce gwamnati ta kudura aniyar aiwatar da yarjejeniyar ya kuma kara da cewa gwamnatinsa na sake tabbatarwa masu ruwa da tsaki a harkar siyasar kasar da kuma al'ummar somaliya cewa gwamnatin za ta gudanar da sahihin zaɓe bisa ga yarjejeniyar da aka cimma. Tabbas dukan muna da alhakin tabbatar da cewa mata sun samu kaso talatin cikin ɗari na mukamai a cewarsa. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda a Najeriya ake rantsar da sabon hafsan hafsoshin sojin ƙasa, Manjo Janar Faruk Yahaya. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da rahoton. sabon babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Major General Faruk Yahaya, ya amshi jagorancin ragamar rundunar ɗazu da rana a hedikwatar sojan Najeriya da ke nan birnin Abuja. Bayan da ya dan yi shiru na minti ɗaya domin girmama marigayi tsohon babban hafsa, Laftanar General Ibrahim Atahi. Daga nan an yi faretin girmamawa da kuma busa begila irin na gidan soja domin karrama sabon babban hafsan. General Faruk Yahaya wanda bai ce komai ga 'yan jaridu ba bayan ya amshi ragamar rundunar. Nan take aka sallami 'yan jaridun kuma ya shige ganawar sirri da manyan kwamandojin sojin ƙasar. General Faruk wanda mutum ne mai shiru-shiru da son cika aiki. Masu sharhi irin su Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na cewa akwai ƙalubale a gabansa. Na farko ƙalubalen cikin gida ganin yadda ake zargin badakala mai karfi akan abubuwan da suka shafi siyan makamai ko shi marigayi tsohon hafsan sojojin ƙasa wanda Allah ya rasuwa ya faɗa a cikin majalisar ƙasa cewa yana ganin cewa ya kamata a kira waɗanda ake ganin sunansu ya fito a wannan badakala a yi bincike a kansu. Ƙalubale na biyu kuma shine ƙalubalen da zai fuskanta na yaƙi da 'yan ta'adda a lokacin da ake tunanin cewa wani ɓangare na 'yan ta'addan ya yi ƙarfi har ma yana yakar waɗanda ake gani a baya sun gagari mahukunta irin su abubakar shekau kenan wanda har amurka kanta da take tayi Najeriya gurin yaƙar ta'addanci ta saka lada na makudan kuɗaɗe wanda ƙarshe ake ganin cewa jami'an tsaro sun kasa kamawa ko kuma kashe shi wannan abakar shekau sai aka samu wata rinduna ta 'yan ta'adda su ma sun zo sun ga bayan abakar shekau ɗin kuma suna kama kwamandodin shi wasu suna kashe su da sauransu so kaga tunkarar wannan rundunar da ta fi ƙarfin rundunar shekau da ta gagari jami'an tsaron Najeriya ba karamin kalubale ba ne a gaban shi da kuma yakar ta'adda na bangarori daban-daban abin da ya shafi masu garkuwa da mutane da mun karɓa kuɗin fansa. Shi ma Hausa mai ritaya, Eya Komodo Baba Gamawa na mai cewar sabon babban Hafsan na da babban aiki a gabansa. Na san shi mutum ne mai nagarta ya samo ofisoshi dole ne ya haɗa kan dukkan operations nan da ake da su. Kuma dama mutum ne wanda yake ya san wa'annan abubuwa yana da experience Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. An gaida Hassan, har yanzu dai muna Najeriya inda masu garkuwa da mutane ke daɗa tsananta ma jama'a a shiyar Adamawa da Taraba, inda har ma ake kwangila kan harkar ta garkuwa da mutane. Salisu Lado gare ka. rashin tsaron a jihar Taraba al'amarin ya yi kamari domin kuwa masu garkuwa da mutanen sun ma fara canja salo bayan sun kama mutane sun anshi kuɗin fansa za su sake baiwa wasu masu garkuwa da mutanen domin su ma su nemi kuɗin fansa a gurin iyalan waɗanda aka riga aka kama duk da cewa ko riga kun biya na farko waɗancan kuwa in ba a samu an biya kuɗin fansan ba daga nan sai su ɗauki rayuwar al'umma kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da shi ya shaida mana Alhaji Uba Liman na ɗaya daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su sama da wata guda wadda ko Allah ya nasara kubutar da su shine wadda ya tabbatar mana da hakan a lokacin da ake kokarin mai da su ga mahaifarsu. Muna shiga kwanan makarantar su na sa'i kafin ka shiga sa'i na kawai sun suka kama mu gaba ɗaya mu motsa mu wajen mu goma. Mata guda uku su da matana da mu mazaje suka aka tafi da mu. Yanzu dai mu wanda muka fito a yanzu haka yara na guda biyu da matana da wata matan kuta da yanta da ni kuma da direba Allah ya fitar da mu jiya da daddare. Kamar na nawa ne aka nema a hannunku? Abin da suka nema a ɗayan uwanmu ne a dubu ɗari takwas kuma an ba su shekaran jiya. Amma tun shekaran jiya suka ce za su fita da mu suka kibita da mu suka sa a ranar yau za su kashe mu. Don sun canja mu sun je sun ba ma su mugaye wanda ba wanda suka kama mu ba suka ba su damar su kashe mu. to Allah ubangiji sai kawo mana sauki kuma aka yi hadari misalin kai bakwai saura sai ruwan sama ya sauka sai suka ji harbin bindiga sai suka gudu sai suka bar kofar mabude akwai mutane a wajen sun an kulle su a daki saboda mu za mu fita mun je mun buga musu kofa muka ce mu kan gaskiya ba za mu zo ba za mu fita mu za mu balle kofar nan sun su fita mu tafi tare suka ki mun yi juyin duniya da su wallahi suka ki daya daga cikin al'ummar da suka yi dandazo domin yi musu jaje da kuma musu addu'a fatan Allah ya kare Alhaji Idi wanda ke zama karamar hukumar hukumar Ukari a jihar Taraban ya shaida mana cewa akan hanyar taku din kenan hanyar nusa mu kenan hanyar taku a wannan Jojo an rufe moton gaba kida ana musu gaisuwa abin da ya faru da su kuma yana za ka za kuma taku wanda kai hira da shi da ƴaƴan karaji da matansa an masa aiki a jus na jos eh shi mutumin taku ne ya shiga moto a Ukari na jiran tafiya kenan ka kama tun wata azumi to sai yanzu Allah ya fitar da su harin da Fulani suka kai abin da ake ake yin wato tsakanin takun zuwa katsina na local gomen zuwa uku local government zuwa donga local gomen wannan tsakanin to fulani suna kyaran daji wato suna suna nan suna suna bugawa da ainihin tibaye yaran Ghana ana kiran su yaran Ghana to su ma yan uwan al'ummar da suka yi nasarar kubuta dai sun shaida mana cewa wannan lamari sun gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya nasarar kubutar waɗannan al'umma wallahi abin da yake faruwa yankin nafin sun addabe mu da sace mutane su boye to ga wayannan da yawa ne da uwan shi da baba na uwa uwa ɗaya uba ɗaya Allah ya kuma da shi da matan shi da yaran shi guda uku da shi kan shi da abokin shi. Ina babba san Allah ya ma waɗanda suka yi dalilin fitowa wannan danawa albarka. To sai mu ce mahukunta dai su sake maza ƙaimi domin a ga an dakile ire-iren wannan matsalar a jihar ta Taraba. Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya. An gaida Salisu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniyar Amurka. Mahmud Gareka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Rahotanni daga wasu manyan biranen Amurka goma sha hudu na nuni da cewa matsalar cin zarafi a tsakanin ma'aurata ko mazauna gida ɗaya ta ƙaru. Tun bayan da aka shiga ƙangin annobar COVID-19 kamar yadda wani sabon bincike ya tabbatar. A cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako, za mu duba yadda cutar ta COVID-19 ta ta'azzara wannan matsala da kuma hanyoyin da ake bi wajen shawo kanta. Sunana Mahmud Lalo. Kowa yakan ce, wai mai sa mutum ba zai haƙura da zaman aure ba, Wannan wata ɗabi'a ce da ke yawan faruwa. A ƙarshe dai ya kai manzilin nake ji, idan ban bar auren ba, zan mutu cikin shekara guda. Saboda ko shi ya kashe ni ko na kashe kaina, ko kuma yanayi na tsananin wahala da nike ciki ka iya sa cutar sankara ta kama ni ko wata cuta makamanciyar haka. Wannan wata mata ce da ta nemi a sake sunanta saboda dalilai na tsaro, wacce kuma ta samu kubuta daga matsalar cin zarafi. a wata hira da aka yi da ita ta Skype. Amma wannan gabanin annobar ta coronavirus ta barke kenan, saboda aikin da take zuwa yi a ofishinta da kuma damar da take samu ta cuɗanya da abokan aiki da 'yan uwa sun taimaka mata ta kubuta daga wannan haɗari. Amma yanzu da ake fama da COVID-19, yiwuwar samun kubuta ga mutanen da ake cin zarafinsa a gida ya zama abu mai matuƙar wuya. Amanda Katz jami'a ce a wata gamayyar kungiyoyin Yahuda masu yaƙi da matsalar cin zarafi ga abin take cewa a wata hira da aka yi da ita ta skype We see uh, Muna ga ƙarin masu cin zarafin suna fakewa da annobar COVID-19 suna nuna iko akan waɗanda suke cin zarafi. Saboda haka sai ka ga suna hana mutum fita daga gida. Idan kuma ka fita sai su ce ba za ka shigo ba, saboda kana ɗauke da COVID-19 ko kuma tun da farko ma su hana ka fita baki ɗaya. Thomas Manion, Darekta a Cibiyar Kula da Iyali a ƙaramar hukumar Montgomery, ya zayyana nau'ukan cin zarafin jama'a da ake samu a gidaje. Abin da muka fahimta shine muna kula da adadin mutane masu matsaloli iri ɗaya, amma lamarin na da matukar muni da haɗari. Batutuwa da suka shafi makule mutane da batutuwan bindiga da ma batutuwan makamai mun ga karuwar ire-iren waɗannan korafe-korafe. Akalla birane goma sha hudu a Amurka sun ga karuwar cin zarafin mutane a gidaje daban-daban. A cewar masu bincike irin su Emily Leslie, wacce har ila yau kwararriya ce a fannin tattalin arziki a jami'ar Brigham Young kamar yadda gidan talabijin na ABC da na APTN suka nuna. Mun yi amfani da kira da aka yi wa 'yan sanda a wannan shekarar 2020 muka kwatanta da na bara. Karuwan ya kai kashi da biyar cikin 100 a cikin watan Maris da Afrilu da Mayu. Mun gano cewa adadin ya karu a kusan wurare da dama cikin jinsuna daban-daban haka zalika a tsakanin masu ƙarfi da marasa ƙarfi ma sannan mun gano yawaitar wannan matsala a sabbin ma'aurata to abin da ya fi damun masu shigar da ƙara shine mutanen da abin ya shafa musamman yara ba sa iya neman a kai musu ɗauki debbie feinstein jami'a ce a sashen kula da waɗanda aka ci zarafin su a ƙaramar hukumar ta montgomery Ƙananan yara da kan je makaranta kuma har ma su faɗi abin da ke faruwa a gidajensu suna karatu ne daga gida. Babu wannan damar da za su iya faɗa ma wani babba a makarantarsu domin su sanar da shi abin da ke faruwa a gidajensu. To amma duk da haka akwai damar samun taimako saboda waɗanda aka ci zarafinsu za su iya kiran wasu lambobi domin a kai musu ɗauki. Za kuma su iya neman kariya daga hukumomi. Sannan akwai ƙungiyoyin ƙwararru masu ba da shawara irin su da ake samu a yanar gizo. Natalie jami'a ce a kungiyar tallafawa mata da iyalai da ake kira Dowes ga kuma abin da ta ce a hirar da aka yi da ita ta Skype. Muna aiki akan fito da wani shiri na gano abin da ke haddasa wannan al'amari wurare da ba su da kariya. Idan suka ga hankalin abokan zamansu ya tashi, ficewa daga ɗakin dafa abinci na da muhimmanci, saboda nan akwai makamai. To wannan mata wacce ta kubuta ta ce akwai yiwuwar samun waraka daga matsalar ta cin zarafi amma abin na buƙatar jajircewa da haƙuri idan akwai buƙatar mutum ya guje wa matsalar a cewar wacce ta kubuta daga matsalar ta cin zarafi wacce ta kuma nemi a sake sunanta cin zarafin mutane kan iya yin mummunan tasiri ga rayuwarsu wannan lamari yana da hanyar hallaka mutum zai cusa maka kwankwanto a kanka abinda zan ce mutum ya bi abin a hankali kada ka yi tunanin akwai matsala tattare da kai idan ka gujewa matsalar cin zarafi tsawon watanni uku ka kaga baka jin daɗi har yanzu ni kaina ina kan farfadowa ne masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka a wannan mako sai kuma wani karan idan allah ya kai mu yanzu a madadin veronica balderas iglesias sai kuma julie levis gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mutara tara a wani mako idan allah ya kai mu kafin labarai a takaice ga yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin ado salati goma ga annabi Rijau ya ce, VOA Hausa ku faɗa wa gwamnatin tarayyar Najeriya cewar waɗannan maƙudan kuɗaɗe da take kashewa wajen sayo makamai da za ta kashe su wajen yaƙar talauci da tuni an kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. Domin wallahi zaman kashe wando ba ƙananan 'yan ta'adda ya haifar a Najeriya ba. A ƙarshe ina roƙo Allah ya raba mu da talauci, albarkaci da daraja annabinsa Muhammadun Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce, suka ce salam ya Hausa, don Allah a yau muna so ku ba mu dama. domin mu miƙa ta'aziyyarmu ga 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar mummunan haɗarin jirgin ruwa da aka yi a jihar Kebbi da fatar Ubangiji Allah ya ba iyalansu haƙuri ya kuma kyautata tamu bayan tasu. Saƙo daga Sani Gulansi Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa da Nasiru Oga gidan Kabiru na Hantsi. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir ya ce, Assalamu alaikum ya Hausa, matakin hana Fulani kiwo da gwamnonin jihohin kudu suka ɗauka. abin turne da Allah wadai domin sun yi wa dokan Najeriya karan tsaye. Fatar mu dai shine Allah ya sa gwamnonin arewacin Najeriya za su tir da wannan da kuma nuna rashin amincewarsu da matakin da 'yan uwansu na kudu suka ɗauka. Mai wasiƙa ta ƙarshe kuwa ce waye to manjo janar Faruk Yahaya ina taya ka murnar naɗin da shugaba Buhari ya maka. a matsayin shugaban hafsan sojojin tsaron Najeriya, Allah ya taya ka riko. Baya ga haka, ina roƙon ka arziki daga taimaka wajen yaƙi da matsalolin tsaro da ya addabi arewacin Najeriya. Kasancewar arewacin Najeriya ita ta fi fuskantar matsalar taɓarɓarewar tsaro da fatar Allah ya baka ikon yin adalci da cimma nasara. Saƙo daga Abbakar Lawal, gidan ɗan maye jargaɓa. Kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa don bitar labarai amma a takaice. Ana sa ran 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dokokin Amurka za su dakile yin wata doka da ke nema a kafa wani kwamiti da zai yi bincike akan mummunar tarzomar da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Ƙasar ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata da nufin hana zartar da sakamakon zaben da shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya kayar da Donald Trump. Amurka za ta fidda sakamakon wani sabon bincike mai zurfi da manyan hukumomin leƙen asirinta suka gudanar game da asalin annobar coronavirus da ta kashe miliyoyin mutane a faɗin duniya. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi barazanar mai da martani akan duk wani takunkumi da tarayyar turai ta sanya mashi saboda garkama wasu 'yan gwagwarmayar adawa su biyu bayan da ya sa wani jirgi da suke ciki ya sauka birnin minsk akan dole a farkon wannan makon 'yan sawa'i kafin wata ganawa da aka shirya yi a birnin sochi da ke rasha da shugaban rasha vladimir putin babban abokin hulɗarsa ɗaya kacal a ƙasashen duniya shugaban na belarus ya yi gargaɗin cewa zai bar baƙin haure da miyagun ƙwayoyi su kwarara yammacin ƙasashen turai masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana yanzu a madadin maryam daudawa wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie l gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu ni hanifa kabir isa daga nan birnin washington dc nake cewa mu ne lafiya